بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الزاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء akrim bihim warisan wa maurusa wabat yan uwa musulmi na duniya baki ɗaya da suke tare da mu a daidai wannan lokaci a wannan gida mai girma mai albarka gidan tv na alfaida a tijjaniya muna miƙa wa junanmu gaisuwa mai tsarki mai tarin albarka ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi muna ƙara godiya ga Allah da Allah ya yi mu ‘yan adam wadda Allah ya karrama su a kan sauran ababen halitta da ya halitta yana cewa walaƙar karramna bani adama kuma Allah ya ƙara mana wata ni'ima a cikin 'yan adam ɗin sai ya yi mu a ɓangaren masu imani musulmai yana cewa huwallazi kun faminkun kafirun wa minkun mu'minun Allah shi ya halicci bayinsa mutane a cikinmu akwai masu imani a cikinmu akwai wadda suke kafurai to sai Allah ya samu a ɓangaren masu imani a cikin masu imanin Allah ya zaɓe mu ya sanya mu a cikin al'umar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam al'umar da ya zaɓa kuma ta fifita yana cewa kuntun kaira ummatin ukhrijat linnas to a cikin al'umar annabin sallallahu Alaihi wasallama Allah ya zaɓe mu ya azurta mu da soyayyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fidda mu daga cikin waɗanda ba sa son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa suna nuna suna cikin addini waɗannan su ne ake kira kafurai wadda za a yi sallah da su duk da dai sallan ba sa son yi amma dan su nuna wa mutane za su yi wai za kamu ila salati kamu kusala yura'unan nasa amma zuciyarsu ba ta son manzan Allah kuma ba ta son musulmi kuma ba ta son nasarar musulunci da musulmi to Allah bai sa mu a wannan ɓangaren ba sai Allah ya taimake mu ya sa mu a ɓangaren masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka muna godiya ga Allah a bisa wannan ni'imomi da ya mana kuma yake ta ƙara mana yake ta ƙara mana ba tare da tsawaitawa ba yan uwana musulmai a wannan lokaci a wannan dama da muka samu za mu amfani junanmu mu ƙari junanmu da abun da Allah ya nufa ya kuma sanar da mu ya kuma fahimtar da mu a abun da ya shafi hukunce-hukunce na addininmu shine wato ilimin fikihu wadda insha Allahu a wannan darasi za mu ɗau karatu insha Allah har zuwa yadda Allah ya so za mu yi ta darasi a kan abin da ya shafi hukunce-hukuncenmu na addini tun daga farko har zuwa kuma babin da duk ake karanta insha Allah a babin fikihu mun sani yadda ilimin fikihu yake da daraja da muhimmanci a rayuwarmu a matsayinmu na musulmai Allah subhanahu wa ta'ala don ya wajabta mana neman wannan ilimi yana cewa falaula na fara min kulli firƙatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yazarun me zai hana wato a farko ayat tana cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru khaffa bai kamaci muminai idan sun tashi fita yaƙi su fita ga baki ɗaya ba ya kamata daga cikin kowace jama'a a samu waɗanda za su tsaya su dakata domin su ɗauki ilimi a gaban Manzala Allah sallallahu alaihi wasallama su fahimci addini domin idan ‘yan uwansu nan da suka fita sun dawo sai su karantar da su abin da suka koya kuma su amfane su har ya zama mutane sun samu koyon tsoron Allah da yadda za su kiyaye dokokin Allah su kuma nisanci sabawa Allah to wannan aya sai take nuna wajibcin mutane su tashi su koyi ilimin addininsu su san hukunce-hukuncen Allah su san yadda za su bauta wa Allah bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a hadisi cewa man yuridillahu bihi kairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai fahimtar da shi addininsa sai fahimtar da shi addininsa to saboda haka wajibi ne a tashi a tsaya a fahimci wannan addini ka san yadda zaka bauta wa Allah kuma a bisa hujja a bisa sani saboda haka wannan ma ba za mu tsawaita a nan ba littafin da muka ga ya dace da kuma zamani da muke ciki da yanayi da ake ciki ga kuma sauƙin fahimta sai muka ce to shi za mu yi amfani da shi a wannan darasi shine littafin a Ashaik sayyid sabiq wato littafi ne da ake kira fiƙihu sunna wasu sukan ce alfiqihul islami to amma an fi sanin littafin da suna fiƙihu sunna za mu yi amfani da wannan littafi mu dinga karantawa a hankali daki-daki gwargwadon abin da Allah ya haska mana don mu amfani kanmu kuma mu amfani 'yan uwanmu musulmai. annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan kairun laka humurin na'am Allah ya shiryi wani mutum ta dalilinka to ya fi maka ka sayi jajayen raƙuma duk tsadarsu da darajansu ka yi sadaka da su saboda Allah wani mutum ya shirya ta dalilinka to ya fi maka to muna fatan wannan da fatan kuma Allah ya taimake mu Allah ya yi riko da hannuwanmu za mu fara da muƙaddima na wannan littafi kamar yadda shi mai littafin ya kawo yana cewa amma ba'adu bayan haka ma'ana bayan ya yi bismillah ya yi godiya ga Allah maɗaukacin sarki ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama shugaban na farko da na ƙarshe kamar yadda aka saba dai wannan wato sunna ce ta masu talifi masu wallafa littafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan wani al'amari mai muhimmanci idan ba a fara shi da ambaton sunan Allah ba to yankake ne shi yasa zaka ga malamai suna fara littafi da bismillahir rahmanir rahim sannan sai a biyo baya da alhamdulillahi dan a ba da haƙƙin godiya ga Allah shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa dukkan wani al'amari muhimmi wadda ba a fara shi da alhamdulillahi ba to wannan al'amarin mai yankewa ne shi ma ba zai ɗaure ba to kuma duk abun da ake yi ana so ya ɗaure ne saboda a samu wato fa'idarsa da yawa kuma fa'ida mai ɗaurewa to saboda haka yana cewa fahazal kitab wannan littafi ya tanawalu masa min alfikihil islami wato yana taɓa wasu mas'aloli daga cikin fiƙihun addinin namun nan na musulunci makarunatan bi addillatiha kuma matsalolin suna haɗe da dalilansu misali idan ya ce alola wajibi ne a cikin shari'ar mu ta musulunci to kawai ba zai ce ma wajibi ne ko kuma farilla ne kawai yi shiru ya wuce ba a'a sai ya kawo ma dalilai a cikin alkurani Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaw bi ru'usikum wa arjulakum ila kabai. zai kawo ma wannan aya a matsayin wajibcin yin alola sannan ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la salata liman la wudu'a alahu babu sallah ga wadda ba shi da alola to kaga ya fitar da dalilai ko sannan ya matsa gaba ya ce ga ijma'in malamai ma yawwa to saboda haka wannan littafi ya tsara shi zai kawo fiƙihu kuma zai kawo dalilin wannan matsala a cikin alkur'ani da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce bi adillati min sarihil kitab wa sahihi sunna zai kawo dalilai daga cikin wato abun da ya bayyana a fili a cikin littafin Allah alkur'ani da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ta inganta wa mimma ajma'at alaihi al-umma kuma da abun da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana malamai mujtahidai daga cikin al'ummar suka yi ijma'i suka haɗu a kayi to shine abun da za a baiwa ƙarfi a cikin wato shi wannan littafi wa aradtu fi wa uridat fi yusrin wa suhula kuma mas'alolin zaka ga an kawo su ne a cikin littafin a sauƙaƙe yadda za su yi sauƙin fahimta wa basɗin wasti abin likasirin mimma ya taju ilaihin muslim kuma za a yi bayani a kuma faɗaɗa wasu abubuwa da yawa abun da ya shafi musulmi yana da buƙata gare shi ma'a tajannubi zikiril kilaf tare da nisantan kawo saɓani na fuka hau. illa iza da ma yusawwigu zikirahu sai dai abun da ya zama an samu abun da ya halatta a ambaci ɗan saɓanin da ya koda ba yawa a kayi nan ma don fa'idantarwa sai ce fanushiru ilaihi to in mun samu wannan wadda akwai bukatan a ce a fahimtan wani daga cikin a'imma almujtahidun ga fahimtan wane kaza fahimtan wane kuma kaza ne to in buƙatar haka ta zo za a kawo amma ba kasafai ba ya ce fanushiru ilai za mu yi nuni gare shi wa huwa bi haza yu'i suratan sahihatan lil fiqil islami to kaga wannan littafi a wannan tsarin yana ba da wata sura kyakkyawa na fiqihu na fahimtan wannan addini namu allazi ba asallahu bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma addinin da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi wa yabtawu baba ilfihim anillahi wa rasuli kuma zai buɗe wa mutane ƙofar tarewa zukatansu da soyayyarsu ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama wa yajma'uhum alal kitabi was sunna. kuma littafin zai tara mutane akan bin littafin Allah Alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun sani ba mu da jagora a addini kamar su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zan tafi zan koma ga Allah amma zan bar muku wasu abubuwa wadda in kun yi riko da su ba za ku ɓata ba har abada sai ce to littafin Allah alƙur'ani da kuma sunnata wa yaqdi alal kilaf wa bid'ati ta'assubi lil mazahib kuma zai wato yanke ya katse wa mutane bin saɓani da kuma bidi'a da mutane suke tattare da ita na ƙanƙame mazahaba guda kai ka ce annabin da aka aiko mana an haɗa shi tare da limamin wannan mazhaban aka aiko ba yadda za a yi ka saba fahimtar wannan mazhaba ka amfana da fahimtar wata mazhaba kuma wannan matsala ce wacce har yau da yawan mutane sun dabaibayu sun wahalhalu ta dalilin dabaibayuwa da wata mazhaba kamar kai ka ce in mutum ya fita a fahimtar wannan mazhaban ya ɗauki fahimtar wannan mazhaban akan wata matsala ko wata waƙi'a kai ka ce ya saba wa Allah alhali wato lamarin ba haka yake ba shi wannan saɓani na fahimtocin malamai da aka samu a cikin addini yana, nuna yalwatan addinin da kuma wato mu'ujiza ta alƙur'ani kuma Allah yana nufin ya sauƙaƙe wa bayinsa ya sauƙaƙe wa bayinsa iktilafu ummati rahmatun annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa saɓanin al'umma ta rahama ce to bare ma mu musamman a ahlu ɗariƙa a tijjaniya masu bin ɗariƙar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu to ai mu ne ma ya kamata mu san cewa ba tafiyar mu bane da baibayuwa da wata mazhaba ba tare da wata mazhaba ba dukkan mazhabobi da suka tabbata daga cikin ahlu sunna muna iya amfanuwa da su kuma asalinmu alkitabu wa sunna littafi Allah alqur'ani da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dan misali kaɗan da za mu bayar shau shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu kaga ai mai bin mazabar malikiya ne amma yayin da aka samu wani abun da ya fi abun da mazhabar ta tafi a kayi daga cikin alkurani ko sunnar Manzala sallallahu alaihi wa sallama to shikenan sai a bar mazahabar sai a yi riko da abun da ya tabbata shine a littafin Allah alkurani ko kuma sunnar Manzala sallallahu alaihi wa sallama misali ka ga a mazabar mu ta malikiya da yawan littattafan fikihu da aka rubuta akan mazabar malikiya a babin rada'a shayarwa zaka ga akwai maganan cewa wato mace idan sharifa ce ma'ana mace ce maɗaukakiya mai daraja to bai waje ba a kanta ta shayar da ɗanta ba me yasa saboda la'akari da wani ishara na wata aya a cikin suratul baqara da Allah ya yi maganan wato shayarwa yana cewa walwalidatu yurdi'ina wunna haulaini kamilaini sai ya ce liman arada an timmar rada'a su uwaye da suka haifi 'ya'ya su shayar da 'ya'yansu na tsawon shekara biyu cikakku haulaini kamilaini shekara biyu cikakku kaga shekara biyu cikakkiya ko cikakku shine wata 24 cikakku to an samu wata biyu a shekara biyu cikakku to Allah ya ce su shayar da 'ya'yansu tsawon shekara biyu kuma cikakku sai Allah ya ce liman arada an yutimmar rada'a wannan fa shekara biyu ga wadda ya so ya cika mudda ta shayarwa ne kaga an nuna shayarwa ƙurewanta shekara biyu kar ta wuce shekara biyu to amma sai wasu daga cikin malamai suka fahimci da aka ce liman arada ga wadda ya so hakan yana nuna shayarwan ba wajibi ba ne a kan uwar ɗa musamman ma idan mace ce mai daraja maɗaukakiya idan ta yi ra'ayin ba za ta shayar da ɗanta ba to shikenan ba za a ce dole ta shayar ba sai dai a nema wa ɗan wadda zai shayar da shi to wannan duk mai karatu a littattafai da aka rubuta a mazabar malikiya ya san akwai wannan to amma shan mu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya ce wannan kuskure ne ba haka abun yake ba abun da yake zahirin alkur'ani shine ita wannan aya ta suratul baqara tana nuna wato gaya ko ƙurewan mudda da za a shayar da yaro da aka ce liman aradan nan kuma ana ba da dama ne ga masu shayarwa suna da dama su cika muddar shekara biyu suna da dama kar su cika shi yasa aka ce liman arada an yutimma rada ba wai maganan mace tana da daman ta shayar da ɗanta da suka haifa tare da mijinta ko kuma tana da daman ta ki shayarwa ba ba wannan ake magana ba shi tijjani yayi gyara anan kwata kwata wannan ayan ta nuna haka ba yace inda aka yi maganan uwar ɗa tana da daman ko ta shayar ko ta ki shayarwa to macen da aka saka ne ba ta tare da uban ɗan shi yasa ma ba a yi maganan ba sai a suratu dalaki suran da aka yi maganan saki saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'inar da'ana lakum fa'atuhunna ujurahunna idan sun yadda za su shayar muku ‘ya'yanku da kuka sake su suka je suka haifa bayan rabuwa da ku ko kuma kun sake su suna shayar da ‘ya'yan sun tafi da su suna shayarwa to ku biya su ladan shayarwansu to kaga cewa a biya su ladan shayarwansu shi yake nuna ba wajibi ne a kansu su shayar ba in sun so za su shayar ba sai an biya su ba in sun so za su shayar amma a biya su in sun so kuma ba za su shayar din ba sai dai a nemi wadda za ta shayar a biya ta to kaga ba a yi maganan ba sai a can suratu dalaki saboda haka wannan magana na ba da dama mace za ta iya shayar da ɗanta ko kuma in ta ga dama ta ce ba za ta shayar ba ko kuma ta ce sai an biya ta macen da aka saka ne wacce ba ta ƙarƙashin inuwar mahaifin ɗan Shauti Jani radiyallahu anhu ya ce amma matar da take tare da uban ɗanta da ta haifa wajibinta ta shayar da ɗan kowace ce ita ba ta da zaɓin wai in ta ga dama ba za ta shayar da shi ba to kaga anan mu ake koyarwa cewa lalle babban jagoran mu littafi Allah Alƙur'ani da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne asali su ne masdari saboda haka idan a mazhaba mun samu wani abun da ga abun da aka ce amma zahirin Alƙur'ani ko sunna ga abun da ya ce to mazhabar mu bari sai mu ɗauki abun da ya zo a alƙur'ani ko sunna in ya dace da wata mazhaban shi kenan sai a ce to mu a wannan mas'ala ba mu yi aiki da mazhabar mu ta malikiya ba mun yi aiki da mazhabar wani saboda ganin abun da waccar mazhabar ta tafi a kai shi ya fi. saboda su wa'annan malamai ba ma'asumai ba ne ba kuma wahayi ake musu ba masu ƙoƙarin ijtihadi ne kawai saboda haka suna ijtihadi ne gwargwadon abun da Allah ya haska musu kuma ya fahimtar da su to wannan shine sannan idan mun zo wurin sahibul faida shehu mu shehu ibrahim radiyallahu an ka duba yadda shi ma yayi yaki yayi jihadi wajen raya sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama wadda malaman fikihu na malikiya suka kashe ta kamar mu a nan yankin wato afirka afirka ma musamman afirka ta yamma kaga a imam suhunun da ya zauna ya yi karatu a gaban babban almajirin imamuna malik wato abdurrahman dan qasim wadda ya tattara tambayoyi da ya yi wa abdurrahman dan ƙasi da fatawoyi yana amsawa ya rubuta littafin mudawwana to kaga ai abun da yake cewa shine ya tambayi Abdurrahman dan game da yin ƙabdu a sallah mai sallah ya haɗa hannu ya rike kan ƙirji. yaya hukuncin haka ya tabbata ana yi ko ba a yi Abdurrahman dan Qasim sai ya ce ni ban san wani abu a kai ba babu wani abu da ya iso ni a kayi ya ce amma barin shi shi ya fi me yasa saboda ya tadda malamin shi imamu na malik baya yi alhali bai kuma tambayi imamu malik me yasa baya yi ba bare ya san dalili kawai dai ya tarar imamu malik baya rike hannu a kirji idan yana sallah alhali shi kuma imamu na malik akwai wata waƙiya da ta faru da shi sarkin wannan zamanin yasa aka yi wa imamuna malik duka saboda bai ba da fatawa daidai da ra'ayin wannan sarkin lokacin ba akan wata waƙiya ba na so in tsawaita da ambatota yasa aka tsare imamuna malik aka dake shi har ma hannunsa guda ya shanye ya zama baya iya ɗaura hannaye guda biyu akan ƙirji. ya riƙe a matsayin ƙabdu a sallah to bayan faruwan wannan waƙiyar Abdurrahman dan Qasim ya je ya gamu da Imamu Malik har yayi karatu a wurin Imamu Malik kuma ya ga Imamu Malik in zai yi sallah yana sake hannu baya rike hannu akan kirji yayi qabdu kuma bai tambayi Imamu Malik din me yasa yake yi ba bare ya san dalili har suka rabu ya dawo nan Misira ya ci gaba da karantarwa ya samu almajirai musamman ma babban almajirin shi shi Imam ah, Suhunun to saboda haka kaga da aka tambaye shi ya ce a ani ban san wani abu a kai ba amma barin shi shi ya fi to cewa tarkuhu aula din nan barin shi shi ya fi wannan fa shi ne kawai malaman fikihu na mazabar malikiya suka dinga ɗaurarwa a kan cewa to sallah ba a ƙabdu a sallah ba a ƙabdu a sallah Shi kenan kawai saboda me abdurrahman ɗan kasim ya ce barin shi shi ya fi shehu shehu ibrahim radiyallahu an shi kuma ya karanta a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fili karara cewa gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah yana kama hannu akan kirji yana kabbu gashi a sahihul bukhari gashi a muslim gashi a manya manyan littattafai na sunna shehu ibrahim ya ce to ta yaya za a bar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fili karara dan saboda maganan wani malami daga cikin malamai ya ce barinsa shi ya fi. alhali gashi zahiri a cikin sunnar manzo Allah ya bayyana so shehu Ibrahim radiyallahu an ya tashi ya raya wannan sunna har ya wallafa littafi ma akan raya wannan sunnan yana cewa raf'ul malami an man qabada wa rafa'a ibtida'an bi sayyidil anam sunan littafin ma kenan ɗauke zargi akan mutumin da ya riƙe hannu akan kirji a sallah ko kuma ya ɗaga hannu yayin kabbara na tafiya ruku'u ko ɗagowa daga ruku'u don saboda koyi da shugaban talikai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kawo dalilai daga cikin alkur'ani da kuma ingantattun sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so kaga ashe musamman mu tijjanawa mu ne wato muke da asalin riko da masdar asali wato alƙur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kuma wato aqwal na malamai wanda ya dace da alƙur'ani da sunnar manzo Allah din to saboda haka shi yasa a shi mai wannan littafi fiqhu sunna yace to ya tattara littafin a kan abun da zai tara mutane a kan bin alkur'ani da sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam ya kuma raba mutane da bin saɓani da bidi'a ta riƙo da mazahaba guda ɗaya kuma musamman don in sake tabbatar maka cewa a tijjaniya mu ba san haka ba ga shehu mu shehu umaru futi wadda shi ya fara shigo da ɗariƙar tijjaniya wannan ƙasa ta mu ƙasar Najeriya Sheikh Umarul Futi radiyallahu an ai akwai littafi da ya rubuta mai suna Rimahu Hizbir Raji Rimahu Rajim Rimahu Hizbir Rahim ala nuhuri Hizbir Rajim littafin da aka fi sanin shi da suna dai Ar-Rimahu to a wannan littafin akwai fasali na takwas da ya kawo a cikin littafin cewa yana sanar da 'yan uwa musulmi kuma musamman tijjanawa cewa Allah bai wajabtawa wani mutum bin wata mazhaba daga cikin mazabobi ba ita kadai Allah bai wajabta ba yauwa za ka bi gwargwadon abin da ka ga ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma koyarwan alkur'ani wannan shine to saboda haka kama ƙadi alal ƙurafa alƙaila. kaman ma yadda littafin zai ɗauke mutane daga wani ƙirƙirarren magana da ake faɗa bi anna babal ijtihadi qad sud rufeta yanzu ba hali a samu wani mujtahidi kuma da zai taso wannan ba daidai ne ba gaskiya ba ne. kofar ijtihadi tana nan buɗe har yau duk wanda ya sha ilimi ya ƙoshi ya kai wannan martaba shikenan kofa na buɗe to saboda haka wannan littafi yana kore wannan magana wa hazihi muhawalat aradna biha kidimata dinina wannan dai abu ne wadda muka ɗan yi ƙoƙari mu kawo don mu hidinta wa wannan addini namu addinin musulunci wa manfa'ata ikiwanana kuma mu amfanar da 'yan uwanmu musulmi sai ce nas'alullah an yanfa'ana biha muna roƙon Allah ya amfanar da mu da wannan hidimar wa an yaj'ala ilmana khalisan liwajhihi karim. kuma muna roƙon Allah ya sanya wannan ilimi namu tsantsantacce ne domin Allah muke yi don zatinsa mai girma wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil kuma Allah ya ishe mu madallan abun dogaro Allah to saboda haka wato wannan a mun fara kenan kawo muƙaddima ta shi wannan malami da ya kawo a cikin wannan littafi kafin shiga kai tsaye izuwa karatun littafin da abun da littafin ya tattara so insha Allahu a ƙarƙashin muƙaddiman a karatu na gaba za mu ci gaba da karatu a kan wato tamhidu a tamhid shimfiɗa da ya kawo don ya yi bayanin risalatul islam wa umumiha wa gayat wal gaya minha zai bayanin wato risala ta wannan addini da kuma zamtowanta gamammiya da kuma zamtowarta wato gamammiya so wannan shine abun da za a ci gaba insha Allahu a zama na gaba muna fata Allah ya amfanar da mu da wannan littafi da kuma abubuwan da muka ji da wadda za mu ji abun da muka faɗa daidai Allah ya haɗa mu cikin ladansa inda kuma muka yi kuskure to dama matsayin mu kenan mu masu kuskure ne a wa khairul ina at saboda haka muna neman Allah ya mana gafara Allah ya biya bukatunmu Allah ya daɗa ɗaukaka darajar wannan gidan TV mai albarka albarka nabi sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Katim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin